المرسلين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha biyu kenan ko sha uku sha uku ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda kuma shine yammaci na sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na talatin da tara idan ba manta ba mana cikin hadisan da suke magana akan aikin haji yau za mu shiga babu tamattu'i babu tamattu'i al hadisul khamis wal 20 ba'da al 200 haka ne ko wato za mu tashi hadisi na ɗari biyu da ashirin da biyar hadisi na ɗari biyu da ashirin da biyar an abi hamzata nasr ibn imran abdubai قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي قال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكان أناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi an karɓo shi ne daga abi hamza abi hamza shine nasr ibn imran az-zubai ɗaya daga cikin tabi'ai qala yace sa'altu ibn abbas anil mut'a na tambaye abdullahi dan abbas dangane da mut'a a nan gurin ba mutu'atin nikahi ba mutu'atul hajj wato mutu'a ta aikin haji ba mutu'a ta aure ba ina fata mun fahimta mutu'a ta aikin haji shine mutum ya dauki umara a kwanakin aikin haji idan ya dauki umara daga mikati ya je ya dawafi ya yi sa'ayi sai ya aski sai ya cire ihramin sai ya sa kayan gida sai kuma ranar takwas ga wata sai ya ɗauki niyyar aikin hajji daga masaukinsa daga hotel ɗin da yake ko masaukin alhazai da yake to wannan ita ce mutu'a saboda wannan dama da ka samu ta kayi umara ka sauke sai ka cire ihrami ka sa kayan gida ka ci gaba da yin ababen da da an hana ka saboda ihrami ka sa kaya ka yi kwalliya in ma da matarka ka je ya halatta ka sadu da ita wannan shine mutu'a din dan morewa da kai a kwanakin da inda ka ci gaba da zama da ihrami ba kai ba wannan morewar to wannan ita ce mutu'atul hajj na tambayi abdullahi dan abbas dangane da mutu'a ta aikin hajji an gane ku fa ni biha sai ya umarci ni cewa je kai mutu'arka wato ka iya yin tamattu'i a cikin aikin hajji wa sa'altuhu an al-hadi na kuma tambaye shi dangane da yin hadaya ga mutumin da ya je aikin hajji wanda kuma ya yi tamattu'i menene zai yi hadaya da shi cikin dabbobi qala sai abdullahi da abu ce fihi jazurun mutum zai yanka raƙumi aw baqaratun ko saniya aw shatun ko akuya aw shirkun fi damin ko ya tayarayya shi da wani a cikin jini abin nufi kai ɗaya ka yanka raƙumi ɗaya kai ɗaya ka yanka saniya ɗaya kai ɗaya ka yanka tinkiya ko rago ko akuya ɗaya in ko ba haka ba ku bakwai ku haɗu ku sai raƙumi ɗaya ku bakwai ku haɗu ku yanka sa guda ɗaya ko raƙumi ɗaya wannan shine shirkun fi damin kun yi tarayya wajen yin hadaya wato asalin abin da ake bukata na hadaya shine Allah ya ce faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wanda ya tamattu'i yayi umara zuwa lokacin aikin haji a watannin aikin haji yana niyyar yi aikin hajji kuma a wannan shekarar bayan ya kammala umara fa mastaisara min alhadi sai ya gabatar da abin da ya sauƙaƙa na hadaya cewa mastaisara abin da ya sauƙaƙa inda zaka yanka rago ɗaya yayi mastaisara din kenan wannan shine abin da yake ake bukata tilas kai idan ka kara ya zama biyu ya zama uku ya zama hudu to wannan karin lada ne a madadin kai ɗaya wato ainihin ka yanka rago ɗaya sai ka yanka uku a madadin ka yanka rago ɗaya sai ka yanka sa ko ka yanka raƙumi duk ya yi ƙarin lada ne ƙarin falla ne amma mutum biyu ya halatta su yi tarayya cikin sa ɗaya ko raƙumi ɗaya abin nufi da rago shi ne mafi karancin abin da mutum zai ba zai yi ƙasa da haka ba kuma kowane rago ɗaya mutum ɗaya idan ko mutane za su yi tarayya da juna su bakwai to mafi yawancin adadin da za su yi tarayya a cikin raƙumi ko cikin saniya shine mutum bakwai kar su yi sama da bakwai idan mu shida muka sai raƙumi ɗaya ko saniya ɗaya wato mun samu ƙarin falalan lada ne ya kamata da mu zama mu bakwai sai muka yi mu shida idan mu biyar idan mu shida idan mu uku idan mu biyu don muka sai sa ɗaya muka yanka mu biyu ya isa ƙarin falla ne da lada idan yawan kare wuce bakwai ina fata an fahimta wannan shine shirkun fi damin yin tarayya a cikin jini qala shi abu hamza yake cewa wa kana wa ka'anna unasan karihuha kamar akwai waɗansu mutane cikin magabata su suna ganin makaruhi ne yin mutu'a a lokacin aikin haji mutu'ar aikin haji wato yin aikin hajjin tamattu'i su makaruhi ne a wajensu an fahimta ku to a nan gurin me yasa suka dauke shi a matsayin karhanci wadanda suka ce sun fi so a yi kirani tunda manzan Allah da ya tashi aikin haji ya yi kirani ne don saboda haka sai suke ganin makaruhi ne ka yi tamattu'i ya kamata ka yi kirani in dai kana son ka yi aikin haji da umara ne to ka yi kirani a matsayin tamattu'i wadanda suka ce ba wai maganan Um, uh, karhanci na wato ainihin suna ganin cewa wanda ya yi ta matu'i ya aikata makaruhi ne ba wannan ce matsalar ba su abin da suke gani ya kamata kowanne ka yi masa tafiyarsa daban dan me za ka yi tafiya ɗaya aiki biyu umara da aikin hajji a tafiya guda amma dai ba dai maganan karhanci a cikin ta matu'i hasali ma da yawa daga cikin malamai suna ganin aikin hajin ta matu'i shine aikin hajji mafi farada. ibn al-qayyim ya kawo masa dalilai masu tarin yawa da yake nuna haka idan wani ya maka mu'arada ya ce to me yasa manzon Allah bai yi ta tamattu'i bai yaskara ni ka ce eh duk da manzon Allah ya kara ni amma yana shi da kansa yace lawistaqbaltu min amri mastadbartu lama suktul hadiya wala ja'altuha umratan inda za a mayar min daga bata koyama baya inda za a yi haka to da ba zan koro dabba ta daga mikati ba in zo in yi kirani da kawai sai in zo in yi umara lokacin da na sa ayi ne dawafi sai in sa ta umara sannan daga bayan dauki ne da aikin haji sai zanto a cikin wannan akwai ishara zuwa ga cewa menene yabi tamattu'i ya bilada wa ka anna nasan unasan karihuha fanimtu abu hamza yace sai na kwanta bacci fara'aitu fil manam sai na gani a cikin mafarki na ka anna insanan yudadi kamar ga wani mutum yana tafiya yana shela yana cewa mai hajjin mabrur wa umratun mutaqabbala aikin hajjin ka karbabbe ne umara kama karbabbiya ce alhajjul mabrur shine aikin hajjin da mutum ya nasara da bai samu alfusuk da aljidal da kuma arrafas a cikin sa ba faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi an gane ko shine sai manzo Allah yake cewa من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه wannan shine alhajj mabrur aikin hajjin da baka yi wani abu na shirka ko bid'a ko aikin sabo ba aikin hajjin da baka yi wani abu da zai yi ikhlali dangane da adab na aikin hajji ba shine alhajj mabrur wato da ya kwanta bacci sai ya ga kamar wani mai shela ya zo na ce masa aikin hajjin ka ya zama warakakken aikin haji wanda babu sabo a ciki Umaraka ka kuma ta zama karbabbiya muta eh. to mutakabbala ai eh, umar ka ta zama karbabbiya ma'ana umarar da kai sannan ka zo kai aikin haji kun gane ai fa ataitu bana abbas sai zo wajen abdullahi dan abbas fa haddathtuhu sai na bashi labari cewa ga abin da na gani cikin mafarki fa kala sai abdullahi dan abbas ce allahu akbar sunnatu abil qasim yace sunnar baban qasim din kenan binta yasa ka dace har aka maka bishara a cikin mafarki ma'ana yana ƙara nutsar da shi mafarkin da ka gani gaske ne da manzo Allah ce mafarki na gaske ɗaya ne daga cikin bangarorin annabta ko ma yufazu min alhadith abinda za a iya koya cikin wannan hadisi na farko jawazu tamattu'i wal itiyan bil umrati fi ashhur al hajj halatta yin aikin hajjin da ake kira tamattu'i kuma ya iya wa mutum ya zo ya umara a kwanakin aikin haji watannin aikin haji kamar a alaihi alaihi al-ijma'u fi ma ba'd kamar yadda malamai suka yi ijma'i akan haka mun koyi wannan cikin wannan hadisi abu na biyu annal murada bil hadi al mazkur fi qawlihi ta'ala famastaysara min al hadi a cikin wannan hadisi mun fahimci abinda ake nufi na hadaya cikin fadin Allah ta'ala da yace famastaysara min al hadi shine al badanatu raqumi aw al-baqaratu ko saniya aw shirku fihi ma ko yin tarayya cikin raƙumi ko sa aw shatu ko kuma akuya abu na uku al-istinasu bir ru'ya fi ma yaqumu alaihi dalil shar'i ashe ru'ya tana ƙara ba wato mafarki na gari na iya ba da ƙwarin gwiwa shine al-istinas dan samun ƙwarin gwiwa bir ru'ya ta hanyar ganin abu a mafarki amma fi ma yaqumu alaihi dalil shar'i cikin abin da dalili na shari'a dama ya nuna shi ina ba ta fahimta eh, kai ne kai mafarkin cewa wani na cewa ka tashi ka yawa idan ka tashi da safe ka yawa da ha raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida ko takwas kana da lada an ji maka gafara to kuma dama akwai hadisi kan haka to kaga nan wannan mafarkin kwarin gwiwa ya baka dangane da me wancan hadisin amma umda shine me hadisin ba mafarki ba inda za ka a cikin mafarki a ce ka tashi ka yawa da haraka a goma sha ɗaya to kaga a nan gurin wannan mafarki ya zama shirbe da ya saba wa asalin da dalilin da shari'a ko ka tashi ka yi raka a ɗari da daddare kama ka san wannan mafarkin na shirbe ne ko ka tashi ka karanta kaza so kaza ka karanta kaza so kaza kana da ladan annabi kaza kaga wannan a cikin mafarki ka san shi ne kawai ke wasa da tunaninka duk abin da mafarki zai tabbatar maka dole ya kasance ya dace da abin da yana da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne alama da mafarki ya zama gaskiya kenan ta'yidan biha wato sai a karfafi wancan dalili na shari'a da wannan mafarki li'annaha azimatul qadr fi shar'i domin mafarki na gaske yana da babban yana da babban matsayi cikin shari'a wa juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa kashi ɗaya ne cikin kashi arba'in da shida na annabta قال ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد كيتوا هذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الاصول wannan al-istinasi kwarin gwiwa da zaka samu da mafarki na gari baya cin karo da asali da shika-shikai na addini tun da dama an ce abin sai in yana da asali na shari'a na hudu alfarahu bi isabati alhaqi ashe idan mutum ya ga ya dace da gaskiya sai mutum ya yi farin ciki wal iktibatu bihi da fatan mai maimaituwarsa ko samun matsayi irinsa li'annahu alamatu tawfiq wato da Abdullah da Abba zai ga wancan tabi'i yayi mafarki gashi ya dace da abin da yake na daidai sai yi istibati ina ma shine ya wannan mafarkin dan mafarki ne na cewa abin da ya gani din dama kuma haka yake a tabbace a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da ya'yan uwa nau'ikan aikin hajji guda uku ne ko dai kirani ko tamattu'i ko kuma ifradi to nan wurin cikin wannan hadisin ya zama fahimci matsayin tamattu'i dai tabbatacce ne a shari'a الحديث السادس والعشرون بعد المئتين حديثي نتري بيو دا عشرين دشدا عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن كربو دا حفصة بنت عمر ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تبتا قليش النبي صلى الله عليه وسلم وترانا يتبسكنتا sai mala'ika jibril ya zo ce Allah ya aiko ni cewa ka mayar da ita fa innaha sawwamatun qawwamatun mai yawan azumin nafila ce mai kiyamul lil fi ka mayar da ita wanda wannan na nuna fadlan Hafsa bint Umar annaha qalat Hafsa bint Umar tace ya rasulullah ma sha'anu an-nas min al-umrati wa lam tahilla anta min umratika me yasa mutane sun zo sun yi umara sun cire ihrami sun sa kayan gida kai ko baka riga ka cire ihrami ka sa kayan gidan ba me yasa dan shi manzo Allah ya taho ne da niyyar aikin hajji na me kirani fa kala sai manzo Allah ce inni labattu ra'si ni kam na riga na sanya turare a cikin gashin kai na irin turaren da yake da danko danko wanda zai haɗe gashin ta yadda ba zai rarrabe ba tunda ka san gashin su larabawa a rarrabe yake akai da iska ta rika daukar to sai suke sa wani turare na ruwa yana dan danko danko idan an jika shi da shi sai ya haɗe gashin wuri guda ta yadda iska ba zai rika baje shi ba haka shine labattu ra'asi na cicciora gashi na ta hanyar sanya turare a ciki wa kallatu hadiyi na koro hadayata fala uhillu hatta anhara ba zan cire ihrami ba har sai na yanka dabba ta a ranar goma ga wata a wajen wato hadaya kenan ina fata mu fahimta wato wannan sai nuna aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi kirani ne aikin haji hada da umara abinda ake nufi da taqlidul hadi shine sanyawa ita hadaya dan wata alama da za a gane ta dabbar hadaya sukan sanya mata alama da za a gane ta ko dai a tufka zare a sa mata a wuya duk wanda ya danta sai gane wannan dabbar ta hadaya ce ba zai ketare mata iyaka ko ya mata ta'addanci ba ko su ɗauki takalmi tsohon takalmi su ɗaura masa zare su rataya mata a wuya ko su samu wata igiya su sa mata a wuya ko wani abu duk abin da aka sa na alama a wuyanta aka ɗaura a jikinta su can alama ta suke yin haka don a gane dabba ce ta hadaya ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko kaunan nabi sallallahu alaihi wa sallama hajja qarinan mun fahimta cewa annabi ya yi aikin haji na qirani kama ta kaddama tahqiquhu kama yadda dama bayanin hakan ya riga ya wuce a baya na biyu mashru'iyyatu sauqil hadi min al-amajin al-ba'idati ashe shari'a ta yadda ta yi izini mutum ya koro dabbarsa ta hadaya tun daga nesa tunda kaga tsakanin Madina zuwa Makka wajen kilomita ashirin kuma tun daga can annabi ya koro dabbarsa kaga kenan ana koro hadaya daga nesa wa annahu sunnatun nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yin haka din sunnar annabi ne koro hadaya daga nesa na uku mashru'iyyatu taqlidul hadi ashe shari'a ne mutum ya sanya wa dabbar hadaya wata alama da za a gane ta shine at-taqlid din yuqalliduha hablan fi unuqiha yuqalliduha na'lan fi unuqiha qumashan fi unuqiha ayyi shay'in fi unuqiha liyumayyiza biha an ghayriha domin ya bambance dabbar da wadda ba ita ba shi sa suke sa mata taqlid wannan dan ashe shari'a ne وذلك بأن يوضع في Kala'ida, قلائد من الأشياء التي لم يجري عادة بتقليدها بها wato abin da za a yi shine a sanya wa dabba wani abin wuya a yi mata abin wuya da wani abu wanda al'ada bata gudana ba a ga an ɗaurawa dabba shi idan ka sa wa dabba igiya kadai to da ba an saba aga dabba da igiya a wuyanta amma idan ka samu tsumma ka tufka shi kamar igiya ka sa mata to ba saba ga wannan idan ka samu warin takalmi ka ɗaura mata a wuya ba saba a ga dabba an sa mata warin takalmi a wuya ba duk dai wani abu na alama wanda zai bambanta ta da dabbar da ba ita ba wal hikmatu fi zalika i'lamuha litahtarama fala yuta'arradu laha wato hikimar haka din shine bayar da ke lagama da wannan dabba cewa ta hadaya ce don a mutunta ta a girmama ta kada a ƙetare mata iyaka abu na hudu mashru'iyyatu talbid ash-shi'r al-mursal ash-shi'r al-mursal kai mashru'iyyatu talbid shir al-mursal wato shari'a ne a kwaba turare a sanya wa dukkan gashi wanda ya riga ya sauko kasa fil ihrami lokacin da aka je yin ihrami kama huwa fi'lun nabiy sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hakan dama aikin annabi ne وذلك zalika bi في الشعر ما يمسكه من yumsikuhu min يا وغاشي a sanya wa gashi duk abin da zai rirrike shi ta yadda ba zai barbaje ba shine al-intifash ba zai ba ina wato kaga kenan babu laifi ga mutumin yadda yaje ya cire kayan gida zai sanya ihrami zai umara ko aikin haji ya sanya turare a jikinsa kafin ya kulla niyya amma da kan kulla niyya kuma sun yi turare ya zama ya zama haramun amma da ka je kai wanka a ihrami a wurin miƙati kai wanka ka sanya turare kama sai sai su turare a jikin ihramin ka sannan ka sa shi sai kuma ka zo ka kulla niyyar aikin hajji da ko umara za ka yi tafiya kana kanshin turare idan wani sai ya na turare sai ka ce kafin in kulla niyya ne sa shi dan Aisha da kanta take cewa ni na kasance ina sanyawa annabi turare a jikin ihramin sa kafin ya kulla niyya ya sa sannan kuma bayan ya riga ya cire kayansa a ranar goma ga wata kafin ya je dawafi kuma zan sanya masa turare sannan ya tafi ya dawafi kuma da kayansa sallallahu alaihi wasallam ashe sanya turaren bayan an kulla niyya to shine abin da yake mahzur min mahzuratul ihram kuma ku gane cewa wato ashe sanya ihramin kadai ba shine niyya ba niyya daban sanya ihrami daban lokacin da ka sanya ihrami sai ka kulla niyya niyya kuma a zuciya ke kulla ta bakinka na furta abin da zaka yi zuciya na kudurce me kake sanyi umara ce zaka yi a zuci kayan niyyar umara bakinka ya ce labbaik allahumma umratan aikin haji ne zaka yi kayan niyyar aikin haji bakinka kuma ya ce labbaik allahumma hajjan idan a hadare da juna labbaik allahumma hajjan wa umratan wannan daga wajen mikati ko daga inda ka ɗauki niyya to da zaran ka faɗi wannan fito ka daga ka kulla niyya ke sai ka ci gaba da labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka abu nabiyar anna sauqal hadi min al hilli yamna'u al muhrima min at tahalluli hatta yanhara hadiyahu yawm an nahri ashe duk mutumin da ya koro dabbarsa daga alhillu alhillu ne kafin ka shigo cikin haramin maka hurumin maka kuma yana da iyakoki kafin ka shiga garin za ka ga an sanya alama inda za ka an ce wanda ba musulmi ba zai wuce ta ba to daga wannan lokacin ka shiga cikin haramin kenan ashe idan mutum ya koro dabbarsa bayan ya kulla ihrami ya koro dabbarsa ya taho maka da ita to wannan koro dabba kafin ka shigo hurumin maka. na hana ka yin wani nau'in aikin hajji daban dole sai dai mai kirani ba ka da dama a wannan lokacin ka ce to bari in yi sa'ayi in yi dawafi in yi sa'ayi sai in yi aski ko sai sai yi ke da in mai da ya umara a ka taho da dabba tahowa da dabba na hana ka mai umara dole sai dai ka tafi a matsayin mai za ka yi kirani za ka yi tun daga shi lokacin da aka zo duk jama'a waɗanda ba su koro dabbobinsu ba da suka yi umara sai suka cire kayan gida sai hausa suke ta manzo Allah me yasa kai baka cire kayan gida ba sai manzo Allah ce ni kan tun amurka da na sa turare kuma na koro dabba tun da ya koro dabba tun daga hillu kafin a zo haram kenan babu halin yayi me yi umara ita kadai ya ce zai sa kayan gida dole sai dai ya ci gaba da kirani ina fatan ku fahimci wannan matsalar da kyau na shida idza lam yasuqil hadiya fa yushra'u ila umra idan mutum bai riga ya koro dabbarsa ba koda ya taho da niyyar kirani ya halatta idan ya shigo maka kawai ya fasa kirani din kawai sai ya yi dawafi sai ya yi sa'ayi sai ya yi saisaye ya cire kayansa na ihrami ya sa kayan gida ya mayar da abin ya zama umara sai ranar takwas ga wata sai ya niyyar aiki ina fata ku eh niyan sa ya canzu bayan ya zo nan gurin wannan bai cutar da shi ba tunda bai riga ya koro dabba daga alhillu ba in ya koro dabba ba hali dole kawai zai tafi a kira ne amma in bai koro dabba ba to abin da ya kamata yi shine ma ya yi umara kawai ya bari kuma daga baya dauki na aikin to wannan ta sa waɗansu daga cikin malamai irin su Sheikh Nasir da Albani suke ganin cewa ifradi ma babu shi a yanzu tunda waɗanda suka taho tare da manzon Allah zamu zo makaranta hadisin nan gaba waɗanda suka taho tare da manzon Allah da san amikati ya ce wanda ya niyyar aikin haji ya dauki niyyar aikin haji wanda zai niyyar aikin umara ya dauki niyyar umara wanda ya niyyar aikin haji da umara dai ya dauka haka ya ba su wannan zaɓa. sai ya zanto cikin sahabbai wani ya dauki niyyar aikin haji kadai kaga ifradi kenan wani ya dauki niyyar umara dan in ya soke daga baya aikin hajji kaga ta tamattu'i kenan wani ya takwada aikin umara da hajji to sai da aka zo makka sai ce duk wanda bai koro dabba ba daga hillu to yayi umara kadai sannan ranar takwas ga wata ya dauki niyyar aikin amma mu tunda mun koro dabbobi a haka zamu to sai suka ce manzon Allah ya ce kowa ya sauki yi umara suka ce ina magana mai da yake anan gudu har waɗansu suka rika cewa a to ya kuma za a ce bayan mun riga mutu suka ɗan jingiri banza manzo Allah ya sake maimaita musu magana suka sake jingiri ce na ce da ku ku rushe aikin hajjin ku kuma ya ta umara daga baya kwa ki aikin hajji amma wanda ya taho da dabba kuma shi kenan haka za ta kaga sai ya bayar da shi yasa waɗansu suke ganin shi ifradin ma kanshi ban suhi ne kaga amma wata magana ce idan ka faɗa za ka yi ta rigima kai da yan malikiya ila ma la haya ko ba haka ba hikanin gaskiya abin da yake bukatar bincike na ilimi mai zurfi da sauransu mu dai muna nan wajen na awa na ya kolo na cewa aikin hajji nauyi uku ne ko ba haka ba da ifradi da tamattu'i da kirani haka za kalu wa haka za da kulu amma can gurin su shek nasiru da labani yana ganin ba ba ka da wata hujja yanzu kai ifradi kwata kwata ba ka da hujja lafil kitabi wa lafil sunna Shi nan sai ka yi ta matuƙi, ba ka da zaɓi sai ta matuƙi. eh yanzu in ba irin yan can ba yan kasar saudiya ɗin ko kuma yan ƙasashen da suke na makwabta wanda dama a motoci suke zuwa aikin hajji sun da za su iya tafowa da dabbobinsu daga hillu amma in ba haka ba yanzu mutum ina zai yi da ragonsa cikin maka da za ka ɗore shi kaga akwai aiki sosai da sosai

to ai sa turare baya da alaka da yayi umara ko bai umara ba baya da wannan alaka kawai ko umara kadai zaka yi ma ko yanzu ka tashi zaka tafi umara halatta ka sanya turare idan ka je ihrami idan ka je miƙati zaka sanya ihrami kawai wannan abin da yake nuna wa halaccin ka sanya turare kafin ka kulla niyya ba shi da alaka ba shi da alaka idza lam yusuq yasuq al hadiya fa yushra'u lahu fasqu hadihi ila umrah idan mutum bai koro dabba daga mikati ba to an shar'anta masa fa rushe aikin hajjin sa mai shi umara wa yahilla minha yayi ihlali daga ita umara din ya sanya kayan gida kenan thumma yuhrimu bil hajj fi waqtihi sannan lokacin aikin hajji ranar takwas ga wata sai ya dauki niyyar ta aikin hajji الحديث السابع والعشرون بعد المئتين حديث دبقوي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم nazalat ayatul mut'a yani mut'atul hajji wa na biha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ثم لن تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات ولهما بمعناه an karbi hadisi daga imran ibn husayn Allah shi yadda da shi qala yati unzilat ayatul an saukar da aya ta mutu'a abin da ke nufi da mutu'a nan da kar kumanta ita ce mutu'atul haddi fi kitabillahi cikin littafin Allah fa fa'alnaha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a aikace mun yi mun yi mutu'a tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lam yanzil qur'anun bi hurmatiha abin da yake nufi mun yi muna tare da shi ba wai shi din yayi tamattu'i ba mun yi mutu'a ga mu ga manzon Allah ya san tamattu'i muka yi na aikin haji bai hana mu ba ولم ينزل قرآن بحرمتها ba wani nassi na alqur'ani da ya sauka wajen nuna haramcinta walam yanha anha manzo Allah kuma bai hana ba cewa a daina ta tamattu'i a dan an je aikin haji hatta mata har ya mutu ya bar duniya fa qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a kawai sai wani mutum kuma yazo na faɗa mutane ra'ayinsa kaga ya kifa da kowa ya mutuwa saboda su sahabbai suna da kara a cikin irin wannan wato shine ahlus sunna suke cewa babban Abin da ake bukata mayar da martanin barna idan ta bayyana amma wanda ya faɗe ta wannan kai baka damu da shi ba kai a ƙidar kake rushewa ina za mu fahimta don ta iya mutum ya faɗi barna shi mutumin kirki ne amma ijtihada fa asfa fi ijtihadi to kaga nan gurin idan ka zo ambatar sunan su sai sa a fahimci kamar kai kana faɗa da shi ne amma ɗaukar barnar ita kaɗai ka yi mata gyara ka faɗi inda take kasawa ka kawo daidai ɗinta to kowa ya san ba da shi kake faɗa ba kana magana ne na koyar da addini to wannan yana da muhimmanci sosai da sosai a fagen da'awa yawancin suna ba sa tafhiri da mutum sai in mutum ya zama gawurtakkan dan bid'a adda'i ilaiha yana kira zuwa ga bid'a to wannan dole su faɗi sunan shi da bayanin komai da komai ba dan kome ba dan mutane su nisanci shi ma suna yi ne ba dan shi su ci mutuncinsa ko su yi disgracing dinsa ba a'a dan su hana mutane ruduwa da shi musamman in ya zo a iya ruduwa da shi an ga akwai alamun tsoron Allah a fili ko kuma a iya ruduwa da shi an ga yana da ilimi to anan sai kai bayani wani faɗan bid'a ne wani fa kira yake zuwa ga bid'a wani kira yake zuwa ga barna ga dalili kaza ga dalili kaza ga dalili kaza amma idan mutum mutumin kirki ne yayi kuskure a wani bangare asalinsa ahlus sunna ne yayi ijtihadi yayi kuskure a wani babi to lokacin da ka tashi sai kake raddi akan me wannan barnar da yayi ba ruwanka da ambaton sunan shi ko adireshin sa ko faɗin ungosu ina ba ta an fahimta sai ba fa qala rajulun bi ra'yihi ma sha ko sai wani mutum ya faɗi ra'ayinsa yadda ya ga dama ai ya san Umar dan Khattab ne suke sabani akan fatuwar da sai ce Umar ne ya faɗa amma kuma Umar ai yana da falala shi kansa Imran bin Hussein ya san idan za a yi muqarana tsakanin falalansa da falalan Umar ai shi ba zai kai labari ashe a nan gurin ba zai taba shakhsiyarsa ba sai dai ya taba wancan tunanin da yake ganin shi ne aka faɗa ba daidai ba. قال البخاري الامام البخاري يقال انه عمر انا cewa wanda Imran bin Hussein ke nufi shine Umar dan Khattab wali muslimin imam muslim ya rawaito hadisin cewa a cikin maganar imran bin husayn nazalat ayatul mut'a aya ta sauka ya'ani mut'atul hajji yana nufin mut'a ta aikin haji wa amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya umarce mu da ita thumma lam tanzil ayatun tansaku ayatan ayata mut'atul hajji sannan babu wata aya da ta sauka wadda take shafe ayar mut'a ta aikin haji ولم ينه عنها حتى مات manzon Allah bai daina bai yi hani ba ga mutu'a ta aikin haji har ya bar duniya wallahu ma bi ma'anahu bukhari da muslim sun rawaito wani hadisin da yake daidai da ma'anar wannan ga abin da za a koya cikin hadisin ma yu'khadhu min al-hadis farko mashru'iyyatu tamattu'i wa thubutuhu fil kitabi was sunnah wato tamattu'i dai shar'antaccen abu ne ya tabbata cikin qur'ani da hadisi na biyu annahu qad tuwfiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa hukmuha baqin lam yunsakh ita mutuwa din nan har manzon Allah ya bar duniya hukuncin ta yana nan wanzaje ba a shafe shi ba na uku annahu la yahillu al-akhdhu bi ra'yi ahadin yukhalifu ma warada an Allah ta'ala ba shi halatta a rike ra'ayin wani in ya sabawa abin da ya zo daga Allah aw anna rasulullah ko ya sabawa abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk girman matsayin sa kaga ga mutum mai matsayi irin na Umar amma tare da haka in ya faɗa abin da ake ganin ya saba Qur'ani ko hadisi to sai a kyale masa kayan mutum mai matsayi irin na Abubakar in ya faɗa abin da ya saba Qur'ani da hadisi sai a kyale masa kayan sa to ballantana kuma wani mutum da zai zo bayan su wanda ba su ba kaga anan wurin da Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Hanifa da Imam Ahmad dan Hanbal ai dukkan su babu wanda ya kai matsayin Umar ba wanda ya kai matsayin Abubakar ba wanda ya kai matsayin Aliyu ba wanda ya kai matsayin kaza kaza tare da haka ana kyale maganar Umar da Abubakar da Usman da Ali idan sun sabawa abin da ya shafi Qur'ani da hadisi to balantana kuma abin da ya shafi wani wanda ya zo bayan su wanda bai kai su falala ba to balantana kuma wani mutum kana raye da shi a zamaninka ya faɗi magana ta saba Qur'ani da hadisi shikenan sai ya maka kwarjini saboda shekarunsa ko saboda rawaninsa ko saboda ya dade yana da'awa wannan ya daɗe yana da da'awa daban idan ya dace akan daidai Allah ba su da cikin duk shekarunsa amma baya nuna magana su kuma ta zama a surati ya zama hujja kawai ko da ya saba Qur'ani da hadisi cikin abin da yake daidai ana tare da shi ɗari bisa ɗari cikin abin da ya kaucewa daidai ba a tare da shi kuma ɗari bisa ɗari babu gefe a cikin addini abu na hudu qawluhu lam yanzil qur'anun yuharrimuha ba wani lafazi da ya sauka na alqur'ani da zai shafe ta da zai haramta dalilun ala thubutin naskh fi shari'ati wa anna alqur'ana yunsaku bil qur'an da ma ya faɗi wannan magana a cikin wannan ayar fahimtar ashe dawa a cikin shari'ar manzo Allah akwai annask a zo da wani hukunci a kawo wani hukuncin ya shafe shi alqur'ani ana iya shafe shi da alqur'ani na hudu na biyar kai qawluhu wa lam yanha dalilun ala jawazi naskhi alqur'ani bi sunnah da yace manzon Allah bai hana mutuwa ba wannan dalili ne akan cewa ashe a iya shafe aya ta alqur'ani ta hanyar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba da mu fahimta domin da yace lam yansakh alqur'an ko lam yuharrih alqur'an sai kuma yace wa lam yanha annabi hatta mata annabi bai hana ba muku? inda annabi ya hana yace daga yau ku dina mutuwa da sai ai mai da sai a daina ba a cewa sai in wata aya ce ta hana tunda aya ce ta zo ta tabbatar hadisi na iya shafi mai aya an gane ku wa wujhatuhu annahu law lam yakun an-nasf mumkinan abin nufi dai inda a ce an naka abu na biyar ko wa wujhatuhu annahu law lam yakun an-nasf mumkinan lam ihtaja ila al-ihtiraz fi raf'i hukm at-tamattu' حكم thabit bil-qur'an min nahayin nabi sallallahu alaihi wasallam wato karin bayani ne akan abin da ya riga ya faɗa ba dan dama can akwai yiwuwar a aya ba da ba bukatan ya ce ai manzon Allah bai ma hana ba har ya har ya bar duniya abu na shida qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a da yace wani mutum ya faɗi ra'ayinsa فسره البخاري بعمر بن الخطاب الإمام البخاري فسر هذا عمر بن الخطاب وروي أيضا عن عثمان ومعاوية رضي الله عنهم haka an ruwaito daga Usman dan Affan da Muawiya su suna ganin ba za a yi tamattu'i ba wa qasduhum abinda suke nufi da wannan Allah ya an nasu ala ziyarati al-bayt fi ashhur al-hajj faqat bal yuqsad fi jami' am su abinda suke nufi kada mutum ya dauka ba zai yi umara ba sai lokacin aikin haji ya zo ya umara sannan in ya gama kuma ya aikin haji ya kamata umara a yi ta a cikin dukkan kwanakin shekara haka suke nufi ba wai asalin tamattu'in suke hanawa ba a'a ba asalin umarar suke hana ba a'a umarar da aka ce kawai sai a kwanakin aikin hajji za a yi taban da sauran kwanaki ita ce suka hana ina fatan kun fahimci me suke nufi da hana tamattu'i ولكن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمان على كل اجتهاد littafin Allah da sunnar manzo Allah su ake gabatarwa kan kowane irin ijtihadi da wani zai wallahu a'lam bi sara'i bi asrar shar'ihi Allah fi kowa sanin menene asiran da ke cikin shari'a sa sai mu je al hadith samin wal 20 ba'd al 200 hadisi na 228 an عبد bin umara عمر رضي الله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي wani hadisi an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi yace tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hajjatil wada'i manzo Allah yayi nufin yayi tamattu'i a hajjin sa na kwana da yayi yayi nufin yayi tamattu'i bil umrati ta hanyar yin umara ila hajji a cikin watannin aikin hajji yayi nufin yayi haka wa ahada ya kola hadiyarsa fasaqa ma'ahu al-hadiya min zulhulayfa ya koro hadiya tun daga zulhulayfa shine miqatin mutanen madina wa bada rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya zo ya fara abin da zai yi a wajen fa halla bil umra da farko yayi niyyar umra kafin ya bar wajen summa a halla bil hajji sai kuma sai kai bari in hada da aikin hajji sai kuma ya shigar da niyyar aikin haji kaga kenan yayi nufin me kirani da kafin ya zo wajen niyyar sa yayi me yayi tamattu'i amma da ya zo wajen sai ya canja da yi niyyar umara ya ta kadai sai kuma ya shigar da niyyar aikin hajji take a wajen tunda ya ga yana da dabbobin da zai kora fatamatta annasu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mutane suka dauke ta matu'i tare da manzon Allah fa halla bil umrati ila al hajji manzon Allah yayi ihlali shine shailanta umara tare da aikin hajji labbaik allahumma umratan wa hajjan fa kana min an-nas man tamatta cikin mutanen da suke tare da manzon Allah akwai wanda ya dauki niyyar ta tamattu'i kaga lafazin annas anan gurin amun urida bihi al-khas lafazin annas ba ya shafi kowa da kowa ba amma duk kowa da kowa ne tare da annabi ana nufin sahabbai fasaqa al ya min zil hulayfa cikin su akwai wanda ya mutu'i fasaqa al ya min zil hulayfa wato ya taho da niyyar tamattu'i umara kadai amma tare da haka ya koro dabbarsa daga zulhulaifa wa minhum man lam yuhdi cikin su kuma akwai wanda ya niyyar tamattu'i amma ba ya da dabbar da ya koro ya taho shi kadai falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama makka yayin da manzon Allah ya iso makka qala lin-nas sai ce da mutane man kana minkum qad ahda fa innahu la yuhillu min shay'in haruma minhu hatta ya qadiya hajjahu a cikin ku wanda ya kasance ya taho da hadaya duk wanda ya zanto ya taho da hadaya fala yuhillu min shay'in haruma min to kar yi kokarin halattawa kansa abinda da ya haramta gare shi bayan ya sanya ihrami hatta ya qadiya hajjahu ya bari har sai ya kammala aikin hajjinsa gaba daya har sai an je arfa an dawo an yi tsawabul ifada sannan kaga a nan gurin wanda sun riga sun koro hadaya kenan kuma da sun ɗauko umara ita kaɗai sai manzo Allah ya ce a'a tunda kun koro hadaya har kun shigo maka yanzu kuma yadda shi ne kira ne wa man lam yakun minkum ahda wanda ko bai riga ya koro da dabba ta hadaya ba yatuf bil baiti wa bis safa wal marwa ya yi dawafi ga dakin Ka'aba zabe bakwai ya je ya sa'ayi tsakanin safa da marwa wal yukaffir ya je yayi saisaye wal yuhlil ya kwanta ihramin sa ba ruwan mu da wata niyya ya taho daga mikati da niyyan umarar inda ma ya taho shikenan umarar da aikin hajji ta kudu yanzu dai umarar bai kaɗai ba magana aikin hajji kuma sai in lalata ta aikin hajji ya taho ifradi kaɗai shi ma dai da umarar zai yanzu tunda kaga ya kasa mutanen kashi nawa kashi biyu wanda ya koro hadaya ya rike ihramin sa zai mai aikin hajjin kirani wanda bai koro hadaya ba ya mai da shi umara ya je ya yi dawafi ya yi sa'ayi wal yuqassir ya yi saisaye wal yuhlil ya rage ya kwance ihramin sai sa kayan gida ثم ليهل بالحج sannan ya ɗauki niyyar aikin hajji daga baya wal yahudi ya tanadi hadayar yadda zai yi daga baya wa man lam yajid hadiyan wanda ko bai samu hadaya ba fal falyasum salasata ayyamin fil hajji to shi kam sai je yi azumi guda uku a cikin kwanakin aikin haji wa sab'atan idza raja ila ahlihi sannan ya bakwai idan ya koma garin su sai suka ce kaga manzo Allah nan yayi magana mai tamattu ikirani ba magana ifradi kuma sahabban da yake nan wanda ya ce ladan da zai taho wannan aikin hajjin shi ne aikin hajjin na farko kuma ya san shi ne na ƙarshe da wuya sake yin wani mai wa'an an sanar da shi ta hanyar wahayi aikin hajjin ƙarshe ne don haka sai manzo Allah ya ce la kowa ya sama da mutum dubu arba'in suka hadu suka tafi manzo Allah ya ce ku zo anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami haza ku koyi aikin hajjin ku daga wajena mai yawa daga wannan shekarar ba zan sake haduwa da ku ba to shi yasa tun daga lokacin da aka taho daga can har aka zo madina har aka gama komai sahabbai sun haddace mai yace aka shigo maka kafin a fara komai yayi wannan bayanin wanda ya koro hadaya ba zai yi umara ba zai dai ya tsawafin kudum yanzu wanda shine matsayin tsawafin umara zai yi sa'ayi zai yi kaza amma wanda ko bai riga ya koro hadaya bai bari a shi yanzu ya yi mai ya yi umara kadai abdullahi bin umar yace fa tafa rasulullahi alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya tawafi hina kadima ila makkata yayin da ya zo makka wastalama rukuna ya taba wannan ar ya taba wannan wato eh sashin da hadar al-aswad yake awwala shay'in a farfan abu da zai fara jikin ɗakin Ka'aba Sun thumma qabba thalathata ashwatin min as-sab'i sannan ya yi sassarafa a kewaye ukun farko daga cikin bakwai din wa masha arba'atan sauran guda hudun karshe kuma yayi a matsayin tafiya wa raka hina qada tawafahu bil baiti inda al maqam raka'ataini sannan yazo yayi sallah raka'a biyu bayan ya kammala dawafi a wurin maqam ibrahim thumma sarafa sannan sai juya fa ata safa yaje kan dutsen safa wa tafa baina safa wal marwati sab'ata ashwaqin yayi kai kawo tsakanin safa da marwa guda bakwai malam lam yuhilla min shay'in haruma minhu sannan kuma bai halatta wa kansa ba wani abin da ya zama haram akan shi ko ya aske gashi ko ya yanke farce ko ya sanya turare ko ya cire kayan ihrami ya sanya na gida bai yi hakan ba hatta qada hajjahu har sai da ya kammala aikin hajjinsa wa nahara hadiyahu yawman nahari ya yanka dabbobinsa na hadaya a ranar babbar sallah da haka ma ke kiranta yawman nahari ranar soke raƙuma wa afada ya je ya dawaful ifada fa bil baiti ya dawafi afada ya taho maka kenan fa tafa bil baiti ya dawafi ga dakin Allah thumma halla min kulli shay'in haruma alaihi daga nan ne kuma sai ya cire kayansa na ihrami ya sa kayan gida duk abin da yake da haramun saboda ihrami yanzu kuma ya dawo halal wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man ahada fasaqa alhadiya min an-nas ya aikata irin abin da annabi ya aikata wa man ahada dukkan wanda ya zo da hadaya fasaqa alhadiya ya koro hadiyarsa min an-nas cikin sauran mutane duk wanda ya zo da hadaya abinda manzo Allah din da yayi haka duk wanda ba zo da hadaya ba ko me suka yi umara suka yi suka yi tamattu wannan kaga hujjar su shekara nasar bin al-bani ke kuma hadisi ne fi mun ta sai bukhari da muslim kaga ai ba wannan wala kwarai da gaske mai aikin hajji idan har mun kai datti kare ya kamata ka wanke shi za ka iya canja wani ka sa wani eh ka tsala wani Mayu yu'khadhu min al abinda za a koya cikin wannan hadisi abu na farko kaunin nabi sallallahu alaihi wa sallama ahrama mutamatti'an wa huwa al-qiran wa yati taqibu al-khilaf insha Allah ta'ala manzo Allah yayi aikin hajjin da ake kira kirani wanda kuma ana iya kiran shi da suna mutamatti anan abinda malai yake so ya ce mana da cewa ya yi niyyar tamattu'i ma'ana akan iya ambatar aikin kirani da suna tamattu amma dai hakikanin sunansa da yake ban ne da aikin haji to amma kash sai ka zo a makare baka shigo maka ba sai ranar da dama a ranar kuma za a fita mina kaga ka zo a makare ke wannan yana iya yawa ko ba zai yiwu ba zai iya yiwa ce to irin wannan idan ka zo sai ka fasa ta matu'i ko da ka ɗauko niyyar umara ne daga can da ka zo ka samu kanka a wannan matsatsin to kawai sai ka yi mai sai ka kulle niyyar aikin hajji sai ka wuce ba tare da ka yi abin nan umara ba ina fata mu fahimta abin da yake nufi kenan ma'ana sai lokaci ya riga ya yi maka matsatsi ba ka iya kammala umara ba har ka cire ihrami ka sa kayan gida sannan kuma ka zo ka sake cirewa kuma ka sake ne da ake hajji lokaci ya riga kure ba kawai da ka zo ka samu kanka a matsayin lokaci ya kure sai ka yi sai ka aike musamman kuma mutum lokaci na iya kure masa ma ya zanto ba ranar takwas ga wata ɗin yanzu ba ranar takwas ga wata nan za a fita kai ka sanya ihramin ka zaka yi niyyar umara tun ranar bakwai ga wata tsammanin ka zaka shiga maka ranar kai umara ka cire ihrami ka sa kayan gida wa gari da safiya a dauki niyyar aikin hajji da kai to sai ya zanto ko mota ta lalace ko wata matsala ko wani abu kai baka shigo ma cikin makka ba sai ranar tara ga wata za a tafi arfa to ya zaka yi anan zaka tsaya ne ka kammala umara bayan ga arfa san ta kuma ce maka komai ya rushe maka kuma gaba daya sai ka shigar da niyyar aikin hajji a cikin wannan umarar taka ka zo mai ne kenan ina fata an fahimta to kaga a nan wurin a fitowar shekul islam ibn taymiya matsatsi ne ya sa ka shigar da kira ne amma ai baka koro hada ya ba daga can wurin to amma ka samu kanka cikin matsatsi ba yadda za ka yi saboda uzuri waɗannan bayanan da zai ci gaba da yi a bayan waɗannan duk zai su zama na sabanin ba amma dai mu shiga cikin su ba komai za su fa'idantar وذهب الطائفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هج قارنا وهذا هو الصحيح الذي يسهل رد الأدلة الصحيحة إليه waɗansu malamai sun tafi cewa manzan Allah kirani ya ba ta matu'i ba ya dama a kan haka muke wannan shine zance sahihi wanda sauran dalilai za su koma gare shi وقد ساق له ابن القيم من الأدلة ما يزيد على عشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك ابن القيم يا قولوا حديثي دي دي دي هسام هربو عشرين أبن دي في عشرين sahihai kuma karara wanda suke bayanin haka da yawan suna cikin bukhari da muslim aw ahadihi ma ko ɗaya daga cikin min ha ma rawahu muslim min hadith ibn umara annahu qarana al-hajj ila al-umra wahida manzo Allah ya hada aikin hajji da umara ya yi musu da wafi daya wato shi ya Abdullah da Umar ya hada hajji da umara ya yi da wafi daya sun makala sannan ce haka za fa'ala Rasulullah sallallahu haka manzo Allah ya aikata وما أخرجه في الصحيحين عن حفصة قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت min umratika wa lam tuhilla anta min umratika qala inni qalladtu hadi wa labattu ra'si fala uhillu hatta uhilla min wannan mun a baya ولهذا قال ده هكذا من لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهديه da za a mayar mun gaba ta koma baya da ba zan koro hadaya ba wala halaltu ma'akum ni ma da nayi tahalluli tare da ku ma'ana dai yayi tamattu wa hadha sarihun fi annahu istamarra fi hajjihi wa lam yatahallal illa yawm an-nahri wannan a fili yake cewa ashe manzo Allah ya ci gaba bai yi tahalluli ba sai ranar babbar sallah wa kad qala alayhi salatu wassalam suktul hadiya wa qarantu na koro hadiya dan haka nayi kirani ya faɗi haka cikin wani hadisin wa kad qala imam ahmad la shakka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imam ahmad bin hanbal yace manzo Allah ko shakka babu kirani yayi wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah عن أنه حج قارنا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الذين يرون أنه حج قارنا ابن تيمية ما ينا غنن سوى من زعل كراني ويوفق بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف فيقول amma waɗansu riwayoyi da za ga wani wuri an ce ta matu'i wani wuri a ce kirani sai ya kokarin haɗa kan waɗannan riwayoyi a inda yace was-sawabu anna al-ahadith fi hadha illa bi ikhtilafin sahihin magana hadisai a wannan babi na wani irin nau'in aikin hajji annabi yayi kansu a haɗe ke sabanin ɗan kankani ne ya qaw mithluhu fi ghairi zalika yakan iya faruwa a cikin wani abin ma da ba wannan ba fa inna sahabata sabata anhum annahu tamatta'a wa tamattu indahum yatanawal al-qiran waɗansu sahabbai sun ce annabi ta yi sai dai kar ku manta sukan ce ta matu'i suna nufin kirani a wani lokaci da haka ba cin karo da juna hadisan su kai ba والذين روي عنهم أنه أفرد وروي عنهم أنه تمتع ويريدون به إفراد أعمال الحج بحيث لم يسافر للنسكين سفرين ولم يطف لهما طوافين ولم يسعى لهما سعيين ibn taymiya yace waɗanda ko aka ruwaito cewa sun ce annabi ifradi yayi annahu afrada waɗansu an ruwaito cewa annahu yayi na biyu abinda suke nufi da ifradi ba wai ifradi aikin hajji shi kadai ba umara ba a'a ifrada a'malul hajji suna nufin annabi ya ta ayyukan aikin hajji wato yayi tafiya ɗaya don yin wannan ayyukan su duka haka suke nufi ibn taymiya bihaythu lam yusafir lin nusakaini safaraini ba tare da ya yi tafiya guda biyu ba don yin hajji da umara, ya haɗe su ya kaɗaita su walam yaqbulahu ma ne, bai yi dawafin umara daban na aikin hajji daban ba a'a ya yi dawafi ɗaya a matsayin aikin hajji da umara wanda dama mai kara ne haka yake walam yasa lahuma ne, bai yi musu sa'ayi biyu daban-daban ba a'a ya yi sa'ayi ɗaya a matsayin aikin hajji da umara haka suke nufi was sunnatu wal afdalu an yakuna yawman nahri ba'da rami wan nahari in ko mutum zai yi dawafin zai yi sa'ayin to kamata yayi ya bari sai ranar babbar sallah yayi su an gane ko bayan yayi jifa bayan ya soke dabbobinsa abu na biyar anna fasqal hajji liman lam yusqil hadiya yakunu walau ba'da tawafil qudumi was sa'i wa yanqaliban al umra wannan lalata aikin hajji ga mutumin da bai riga ya koro dabbar ba ya iya yiwa kafin ka fara dawafi da sa'ayi ya iya yiwa bayan kayi sa'a dawafi kayi sa'ayi sai kaga cewa kawai barin je kuma in yi aski sai zanto wannan dawafi na sa'ayin sun zama na umara inda kana nufin kayi su ne na aikin haji yanzu sun zama na me na umara inda kana nufin tawafin Kudubu ne wanda yake mustahabi ne yanzu kana nufin ya zama tawafin umara idan mutum bai koro dabba ba abu na shida anna ala man lam yajid al hadiya siyamu anna ala man lam yajid al hadiya siyama asharati ayyam wanda bai samu daman ya koro dabba ba sai ya azumin kwana goma salatatun fil hajji wa sab'atun ba'da rujui ila ahli uku a aikin hajji bakwai bayan ya dawo gida fa amma salatatu fala tasihu qabla al ihram bil umrati bil ijma' wannan guda uku da za a yi kwanakin aikin hajji dole sai fa bayan ka riga ka yi ihramin umara amma kafin yin ihramin umara bai halatta ba wattafaqu ala mashru'iyyatiha ba'da al-ihram bil hajji malamai suka ce kuma ko da bai yi ba sai bayan ya gama umaran har ma ya shiga cikin aikin hajji ya halatta yi wannan azumin guda uku a cikin kwanakin hajji wa hal yujzu qablahu aw la qawlani na ga waɗannan maganganun da shi suna da yawa mu je kan hadisin gaba kai tsaye babul hadi babun da yake magana akan hadaya an aisha radiyallahu anha qalat fataltu qala'id hadi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi yadi thumma ash'araha wa qalladaha aw qalladtuha thumma ba'atha biha ila albayt wa aqama bil madinah fama haruma alaihi shay'un kana lahu halala ummu na ce Allah shi kare ta a gare ta ta tace fataltu qala'ida hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadi ni da kaina na tufka igiyar da manzan Allah ya yi ta kalidin dabbobinsa na hadaya wato tana nuna wannan wani aiki da ita ma da ta samu falala a manzan Allah ya ware dabbobin hadaya yake son a daddaura musu tsumma ko igiya ko wani abu da zai nuna wani dabbar hadaya ce ta ce ni da kaina dan nayi musu wannan shi ne fataltu qala'id hadi sallam ni nayi abin wayan da aka daura wa dabbobin da manzo Allah zai hadaya da su biyadi da hannuna ba wai baiwa ta na umarta ta yi ba summa ash'araha sannan manzo Allah ya sanya musu alama al-ish'ar shi ne sanarwa ya sai da mutane ya jama'a wannan dabba ce ta hadaya ya sanya musu wannan wa kalladaha ya sanya musu wannan alama au kallatuha ko na daura musu da kaina summa ba'sa biha ila al-bayt sannan ya aika cewa a tafi da su makka wa kama bil madina shi kuma ya zauna madina sai bayan sun yi gaba sannan ya bi su daga baya sai wannan ya nuna a ce ya halatta ka aika da dabbar ka ta hadaya tun kafin ba lalle bane sai ka taho da ita tunda maza Allah ya aika da su su yi gaba shi kuma yana baya ummu na Aisha ta ce bayan ya zauna a gida kafin ya tafi fama haruma alaihi shay'un kaza lahu halala ba wani abu da ya haramta akan sa wanda da halalla kar ka dauka yanzu tunda ya kore dabbarsa dabbarsa kuma ta wuce mikati kila ma har ta je maka to shi ma yanzu anan kar ya sa turare kar ya kusanci iyalansa kar ya yi kaza yo ai bai riga ya dai sa ihrami ba shi wannan dabba ce ta gaba da haka komai yana nan a matsayin halal a gare shi ma yu'khadhu min alhadis abinda za a koya cikin wannan hadisi abu na farko istihbabu ba'sil hadi ila albayt alharam min albilad albaida mustahabbancin mutum ya aika da hadayarsa zuwa makka tun daga garuruka masu nisa walau lam yashabha almuhdi ko da shi mai hadayar bai tafi tare da dabbar ba li'anna al-ihda ila al-baiti sadaqatun ala masakin al-haram lokacin da mutum ya kora dabba ta hadaya kamar sadaka ce dama ga miskinai da suke cikin hurumin makka wa ta'zimul lil baiti girmama dakin Allah ne wa taqarrubun ila Allah ta'ala li iraqati dima'i fi ta'atihi sannan da kusanci neman kusancin Allah wajen malalar da jini a cikin abin da yake biyayya ne gare shi abu na biyu istihbabu ish'ar al-hadi wa taqlidihi bil qurbi bil qurbi eh, bi milani bil kirabi bil kirabi eh, jam'in na al-kirbatu al-kirab istihbabu ish'ar al-hadi wa taqlidihi mustahabbancin shailanta hadaya a ce wannan dabba ce ta hadaya wa taqlidihi da kuma san kulla mata wani abu a jikinta bil qirabi imma dai tsohuwar salkata ruwa fatar salkata ruwa sai su yanka sai su zama ta jiki al qirab dam inna al qirbatu wan ni'ali ko takalma wa liha'i shajari ko bawan bishiya shine liha bawa ai kun san bawo ko bawa dai na bishiya mimma huwa khilafu adatin nas cikin abin da yake ya saba wa al'adar mutane li ya'rifuhu fa yahtarimuhu dan dai mutane su gane tunda kaga wannan dabbar da wannan abin to ta musamman ce abu na uku annal muhdi la yakunu muhriman asal bi ba'th hadi li anna al-ihram huwa niyyatu tamassuk mutumin da zai hada dan ya kore dabba to bai zama ya shiga cikin ihrami ba an gane ko kore dabba baya mai da shi cikin ihrami domin ihrami shine niyya abu na hudu annal muhdi la yahrumu alaiha aidan ma ya yahrumu alal muhrimi min mahdurat ihram mutumin da ya kora dabbar hadaya ba a haramta masa abin da ya zama haramun akan mai ihrami qala ibn al-munzir qala al-jumhur la yasiru bi taqlid al-hadi muhriman malamai suka ce mutum ba zai zama ma mai ihrami kawai dan ya kora dabba ko dan ya sa mata alama wala yajibu alaihi sai ba abin da ke wajaba akan sa dan yayi wannan وقال بعض العلماء وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار نبير جواز التوكيل من سوقها إلى الحرم أشياء التي كوكلت وني يقول مك دبر كتهديا وذبحها وتفريقها kuma ya je yanka a madadinka kuma ya raba naman da a madadinka ya halatta ka wakilta abu na shida anna shar'a yakunu haythu al-maslahatul mahdha shari'a tana tafiya ne inda gyara yake tsantsar gyara أو المصلحة الراجحة هو جارا ميرنجاي فإن إشعار الإبل والبقر المهدى فيه تعذيب لها سنيا علامة ندب بيدنا أكو وحل رواة تترد ربا دنا دولة متونا بأوية أما كوتنا أكو مصلحة الدين أنتي يا أهل هلتاي ولكن مصلحة إشعارها لتعظيمها وإشعارها وإظهار طاعة الله في إهدائها راجح على هذه المفصلة اليسيرة ko da dabba za ta wahala tunda abin akwai alama na cewa ka shelanta dabba ce da ka keɓance ta don yin da'a ga Allah to wannan maslaha ce da ta halatta maka yin wancan na bakwai an al da tan. mafi fici shine mutum ya aika da dabba sa bayan ya sa mata alaman nan a wuya min tiha daga wurin da suke la kalidu ha inda ihrami ba sai an je can a sanya mata abin nan alamar ba litakuna mutarimatan alaman tamurru bihi fi tariqiha halaccin sanya mata alama daga gida domin duk inda ta bi a mutunta dabbar kara yi mata iyaka wal yahsul at-tanafus fi anwa'i hadhihi al-qurabi al-muta'addi naf'uha kuma domin mutane su yi gasa in kaga wani ya kora raƙuma goma duk ya sa musu alama ce wannan nawa ya ce ai hadar wani ce suka ka ni ma dai da ta ne amma bari in cika su zama goma dan wannan gasar tunda an ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ku sauran lokaci da ku ya hadisai guda uku ne ga jeru haka kafin mu je babi na gaba an aisha ta radiyallahu anha qalat ahada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam marratan ghanaman umma aisha Allah ta kare da gare ta tace wata rana manzon Allah ya taba yin hadaya da dabbobi da tumaki da awaki ghanam kenan abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko jawazu ihda'il ghanami ila baiti sharif mutum ya halatta ya hadaya da tumaki ko awaki abu na biyu annal aktsara min hadihi sallallahu alaihi wasallam afdalu al hadaya wal amwal inda al arab wa al ibl amma manzon Allah abin da yafi a cikin hadaya shine dabbar da tafi kima shi yasa sai ke sai ke hadaya ta hanyar raƙuma don idan an zo hadaya an fi son dabbar da tafi kiba wadda tafi yawan nama to ka kuma rakumi ya fi sa sa kuma ya fi tumaki da awaki amma yi da tumaki da awaki wannan halacci ne ja'iz ne amma fifiko na koma zuwa ga shanu da rakuma الحديث الثاني والثلاثون بعد المئتين حديثي نتلاتن نتلبي لتلاتن دبيو عن أبي هريرة رضي الله Anhu. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة maza Allah tsara da mutum tabbata gare shi ya ga wani mutum ya koro raƙumi badana ko taguwa ko raƙumi kala sai manzo Allah ce irkabha ka hau mana yace innaha badana yace ai taguwa ce manzo Allah kala irkabha manzo ka hau yusairun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wato abu hurairah ce sai naga ya hau kayansa har ma suna jere da manzan Allah manzan Allah na nan shi kuma na nan shine yusairu ma'ana yasiru ma'ahu shine yusairu وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك a wani lafazin hadisin da ya ce hau bai hau bai sake cewa ka hau bai hau ba a na ukun sai ce irkab ha wailak kai tanka ka hau mana ya ana cewa ka hau dabbar ka ta to wato wannan sai nuna idan rakuman ka guda daya ka dauke shi a matsayin hadaya to ya halatta ka hau shi ku je har makan da shi idan ka je kuma wajen yanka ka ga sauka zaka yi yanka amma kar ka ce da na hadaya ne sai dai in tafi a kasa ina korawa sai fa dama in kana da wani wanda shi na tafiya ne daban wancan na hadaya ka kora shi to ya halatta kun gane abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko ta azimul arabi lil hadi larabawa suna girmama dabbar hadaya dan gashi saboda girmama dabbar hadaya ma wannan mutum yake hawa sai da manzo Allah ce hau wa ihtiramuhu fi qulubihim da yadda suke ganin girman abin a zuciyarsu thumma ja'a al-islamu fa zada min ihtiramihi sannan musulunci yazo ya kara girmama dabbar hadaya din yace ya ayyuhallazina amanu la tuhillu شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا abu na biyu jawazu rukubihi wa halbihi ya halatta mutum ya hau sa ta hadaya ya halatta ya tatsi in dabba ce mai nono da a iya tatsa shine halb ma alhajati ila zalika in bukatar hakan ta kama bima la yadurru amma ta hanyar da ba zai cutar da dabbar ba kar da an ce ya halatta mutum ya hau dabba kuma sai ya hau ya mata laftun kaya da yawa to dabba ta iya cutuwa wa hadha a'dalu al-mazahib wannan shine mazhabin da yafi daidai wa fihi tajtami'u al-adilla ta hanyar haka ne dalilai za su Ka kaga kenan akwai wanda suke ganin bai halatta kawo ba na uku inna ma qayyadnahu bil hadith wa adam ad darr mun ce ya halatta mutum ya hau koyi nan ta idan ba zai cutar ba lima rawa muslimun an jabirin saboda abinda imam muslim ya daga jabir dan abdullahi Kale ce. sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah na cewa irkabha bil ma'ruf idza uljita ilaiha hatta da zahara irkabha bil ma'ruf ka hauta amma ba tare da cutaswa ba kar ka hau dabbar kuma kana dukanta kana kaza ko ka dora mata kayaya mata yawa kuma kai ka hau a ka hauta kai kaɗai ba tare da wahalar da ita ba idza ita ilaiha idan an tilasta ka zuwa ga haka da ka gaji da tafiya baka da wata dabbar sai ita to sai ka hau hatta ta ji da zaharan sai ka samu wani abin hawan daban to kuma ka kyale ta abu na hudu akhdhu ukhiza min hadha alhadith al-bukhari ko akhadha min hadha alhadith al-bukhari rahimahullahu ta'ala jawazan tifa'il al-waqif bi waqfihi karkashin wannan hadisi sai imam bukhari ya ya dauki wani fikiru cewa shi ya halatta mutum ya amfana daga wakafinsa da yi kai ne ka ware gida ka ce wannan gidan wakafi ne ga dalibai ilimi duk wanda yake ɗalibin ilimi ya zauna a cikin free ka biyo ta wannan gida wata rana akan hanya za ka wuce sai ga ruwa ya taso da hadiri ya tsaye ka sai ka shiga sauran wannan gidan ka fafe ruwa ya halatta ko bai halatta abin da yake da ka ka amfana da wakafinka wanda wakafi kuwa yadda aka sani ba a amfanuwa da shi suka ce amma dai amma in zaka amfana da shi ka bar shi ba wai ka sa haya ka sa kudin aljihu ba nafa wanda yake kawo a wajen zaka yi kabari to babu ne ko ka haka rijiya dan mutanen su sha ruwa fi su billahi wata rana kai ma ka biyo ta wajen kishirwa ta kama kishirwa ta kama dabbar sai ka tsaya ka ɗebo rori ne ka sha kuma ka sha da dabbar ya halatta ko bai halatta ba abin da imamu bukhari ke nufi الحديث الثالث والثلاثون بعد المئتين حديث نتري بيد ثلاثين دقوق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بد على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا قال نحن نعطيه من عندنا an karbo da galibi na biyu talib Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah ya umarce ni ana kuma ala budunihi jam'i na bada Al-budun wato ra kuma kenan da yawa wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair manzon Allah ya umarce ni in tsaya akan raƙumansa ni da kaina ya wakilta ni. an a tasaddaka bi lahmiha in yi sadaka da naman su an a tasaddaka bi lahmiha in yi sadaka da naman su wa juludiha da fatar su wa ajillatiha da sardin su ko kuma dukkan mashimfidi da aka dora a bayan dabbar ake hawa da duk in bayar da su sadaka wa an la'utul jazzara min shay'an kar in bayar da wani abu ga mahaushi da ya aikin fiɗa kar in ɗauki wani abu cikin naman hadaya in bashi ba zan bashi ba ko cikin naman layya in bashi ba zan bashi ba a matsayin ladan fiɗarsa kun gane ne wa qala manzo Allah ce nu'tihi min indina ladan shi a wurin mu yake ba daga cikin nama za a dauka a bashi ladan shi na fiɗa ba a nan dai mahallin shahid a nan gurin shine wato ashe nama na hadaya kasafta shi ake a baiwa mabukata kuma idan an tashi da naman da fatar duk bayarwa ake bayan da za ka zo ka yi layya ko ka yi hadaya ka raba mutane naman sai ka rike fatar kuma shi kuma ka ci za ka baiwa wani kyauta duk sadaka ne ba ka yi su ba matsayin sadaka to sai ka ba sadaka ga daya kamar da za ka dama lokacin layya waɗansu suna abin nan fatar ko shi amfana da ita ko ta matarsa ta rike ta ce lailai ita kuma fatar ta ce tana son ta saya don ta waɗansu bukatu na gabanta a takaice da manzo Allah ya umarci Ali bin biyu talibi ya raba naman da mai da fatar wa latiha da kayan shimfidar dabbar da ake ɗora wata a baya abin da za ku koya cikin wannan hadisi farko mashru'iyatul hadi wa annahu min fi'lin annabi sallallahu alaihi wasallam ashe hadaya shari'a ce gashi kuma aikin annabi ne abu na biyu al'afdal Kwanu Kasiran, kaseeran aziman naf'i ana san a wato falalar hadaya ya zanto dabbar dabbobin suna da yawa ba ɗaya ba ko mai yawan amfani idan ma ba dabba ɗaya ba ce idan ma dabbar ba wai mai yawa ba ce ba to ka sai babba don ka gama, manzon Allah rakumi ɗari ya yi hadaya da su cewa inda zai yanka tinkiya ɗaya ba ta wadatar ba da Allah ce fa sara. amma tare da haka ya yanka raƙumi ɗari don yana son amfani ya ga mai jama'a da yawa ka kuwa a dai kurkusa kan mun taɓa jin tarihin wanda ya yanka ko da raƙumi goma Allah ya ko hadaya to bullan tana raƙumi ɗari lokaci guda sallallahu alaihi wasallam faqad ahada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mi'ata badana manzo Allah ya hadaya da raƙumi ɗari abu na uku an yi tasaddaqa biha mutum zai sadaka da wannan nama wa bima yatbauha da duk abin da yake biye da naman min juludin wa jilla na fatu na dabbobin da kuma abin shimfiɗa su walahu an ya'kula min hadi tatawwu'i wa tamattu'i wal qirani as sulusa fa aqal ya halatta ga mutum ya ci wani abu na hadayar da yayi ta nafila da hadayar yadda yayi ta tamattu'i da hadaya ta karfe ci sulusi zuwa abin da bai kai sulusi ba wato sama da sulusi ba zai yi ba sai da sulusi zuwa abinda bai kai sulusi ba na hudu Allah ya wuce ya jaziraha shay'an minha kar mutum ya bayyana mahauci da ya fede wani abu cikin nama ala wajhil mu'awada a bisa ga cewa ladan aikin sa ne bal ya tasaddaqu alaihi sai dai ya bashi fika ga nawa ne kudin fi da aka yi bashi kudin sai sai to kuma kai ma wannan naman lai sadaka kuma na baka wannan ya halatta ko naman hadaya sadaka na baka ya halatta bal yatasaddaqu alayhi wa yuhdi kal'i qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid yace wallazi yukhsha minhu fi hadha an taqa al-musamahatu fil fil ujrati li ajli ma ya'khudhuhu al-jaziru min al-lahm abinda ake jin tsoro shine kada ya kasance shi mahauci dan zaka shi nama ya kasance kuma wato ya rage maka wani abu na kuɗin fiɗa, ba san haka shi yasa kamata ya karka shi nama kar ku yi maganar nama kwata kwata da shi tsada ake nawa zaka fede mun san nawa zaka fede mun ragunan nan nawa zaka fede mun kaza ka shi bayan ka shi ya gama kamar zai tafi kuma sai ka kira shi ce to kuma ga wannan namar saraka amma idan ka eh, sai nawa zaka fi da ce ka ce ah to haba kai ma kuma ai zaka dan samu nawa a cikin su sai ka kallu sulman ku bayo yanzu yanzu sai maka rage saboda zai samu me zai samu nama to kaga in abin da ba a so kenan bai halatta bai ɗi ba sai in an bashi sai dai in ya zama mabukaci alal hakika kuma ya san rabawa za a yi قال البغوي أما إذا أعطى idza utiya uzratuhu kamilatan thumma tasaddaqa alayhi ko idza ata uzratuhu kamila idai baiwa mahauci ladansa thumma tasaddaqa alayhi daga baya kuma yazo ba shi sadakan nama idza kana fakira idan ya kasance mabukaci fala ba su wannan babu laifi abu na biyar jawazu tawkil fi zabhiha wa tasadduq biha ashe ya halatta ka wakilta wani ya yanka ma dabbar kuma ya raba naman ma don a madadin ka ba sai kai da kanka ba hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa a wannan dare الحديث الرابع والثلاثون بعد المئتين حديث نتري بيرة ثلاثين عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم عن كربو زياد بن ibn zubair عبد الله بن عمر ya zo ya samu wani mutum kada ana kaba da na tafi ya kwantar da rakumarsa yan haru hadan ya soke ta faƙala sai abdullahi dan umar sai da shi iba azha kiyaman ta yadda ita tsaye muqayyadatan ka daure ɗaya kafarta ko ka daure kafafunta dan ka ta gudu sunnatu muhammad wannan ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a kwantar da rakumi dan soke shi a tsayansa ake soke shi shine ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma yuqadu min hadith abinda za koya cikin wannan hadisi na farko sunnatin nabi sallallahu alaihi wa sallam nahrul ibil qa'imatan muqayyada sunnar annabi ne a soke raƙumi yana tsaye kuma an daure shi li'annahu min ihsani dhibha don wannan yana daga cikin kyautata yanka da manzo Allah ya umarni da shi war rizq bil hayawan sannan yana daga cikin tausayawa dabba wa nushiru ila zalika wa tushiru ila zalika al-ayatul karimatu allati sabaqa dhikruha ay aya mai girma da ambaton ta ya riga wuce a baya ta nuna haka wa kad akhraj al-bukhari wa ibn abbas sawaffa qiyaman da Allah ce fa zikru sumallahi alaiha sawaffa fa yaza wajaba zunubuha to wannan lafazin sawaffa dan abdullahi dan abbas ce ma'anarsa qiyaman suna tsaye قال سفيان بن عيينة الصواف بالتشديد جمع صافة ay mustaffatan fi qiyamiha wanda suke an jera su din koda a tsaye abu na biyu karahatu zabhiha barikatan ashe makaruhi ne mutum ya yanka raƙuma bayan tana gurfane ba a tsaye ba li'anna fihi tatwilan fi izhaqir ruhi fi izhaqir ruhiha dan hakan zai sa ranta ya dade bai fita ba amma in tana tsaye ran ya fi saukin fita na uku adatun nasil an nahruha barikatan maqula al'adar mutane a yanzu shi na faɗin a can su wato ana soke raƙumi ne bayan an gurfanar da shi akan gwiwoyinsa fa'iza kano gaira ƙadirin ala nahari qa'imatan idan mutane ba su saba su tayar da raƙumi tsaye ba sannan su soke shi wa yukhsha min adam at-tamakkun min ihsan zafiha kuma ana jin tsoron in aka ce sai sun tsayar da ita ba za su iya kyautata yankan ba wata tat'inha ko sukan bima yu'azibuha wa la yuriha kila sai abin da zai azabtar da dabbar ba zai hutar da ita ba fala hasana an takuna barikatan to babu lafi sai su kwantar da ita sannan sai su soke hasbal qudrati wal mustafa gurgudan iko da kuma abin da ake iyawa na hudu rahmatullahi ta'ala wa ra'afatuhu bi khalqihi rahmar Allah da tausayawarsa game da halitta hatta fi hali izhaqi arwahi har wajen fitar da rai ma ana son a tausayawa halitta وبمثل هذه الأحكام الرحيمة والحنان العظيم يعلم أنه دين دين عطف وشفقة da irin waɗannan hukunce-hukunce na jin kai da wannan babban tausayi ake iya gane cewa ashe addinin musulunci addini na tausayi da jin kai la dina wahshiya wa asa ba addinin dabbanci ba da kuma tsaurarawa faman yumbi alladhina ramahu bi zalika Kuwa zai je isar da sako zuwa ga wanda suka jefa addinin musulunci cewa addini ne na dabbanci da tsananta al'amurra wa zai je ba su labarin irin wannan hukunce hukuncen dan su gane wa hum yaqtuluna abriya bani adam ga su suna kashe waɗanda ba su ji ba sun gani masu yawa cikin yan adam fi uqur darihim a gidajensu la'allahum yafqahun kila su fahimta to ina sai mu dakata nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah sami tarayya cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi wani kan cewa idan mutum ya ɗauki ikrami yaushe ne zai bayyana da hannunsa mutum zai bayyana dantsansa na hannun dama ne a lokacin dawafi na farko wato dawafin umara kenan to a wannan lokacin ne mutum zai sanya rida ɗinsa a ƙarƙashin hamatar hannun dama amma hamatar wato kafaɗar hannun hagu tana rufe kafaɗar hannun dama tare da shi hannun gaba ɗaya yana waje a ɗawafi da farko ɗawafin umara a wannan wurin ne kaɗai mutum ke buɗe hannunsa ko kafaɗan shi ta hannun dama a cikin aikin hajji banda nan gurin don mutum zai rufe kafadarsa a duk inda yake amma za a ga rashin sani waɗansu alhazan sun bar kafaɗinsu a buɗe tun daga farkon lokacin da suka sun yi irami har su gama aikin hajji wannan kuskure ne wannan kuskure ne kuma zai zama kuskuren ya yi muni idan mutum ya yi sallah a haka domin manzo Allah ya nuna cikin hadisin bukhari kar daga cikin ku ya sallah kafaɗinsa suna buɗe ba tare da ya rufe su dan kafada a cikin sallah al'aura ce dole mutum yake rufe ta a wajen sallah ba al'aura ba ce amma a cikin sallah al'aura ce dan haka ya kamata mu gane wannan eh dan yana cikin dawafi za a yi sallah dama dole zai rufe mana dan ya tsaya yi sallah wannan na magana kan daukan migati daga jidda ina jin mun sha magana akan wannan jidda ba miƙaci ba ce ba ba ta cikin miƙaci guda biyar da suke sanannu zulhulaifa juhufa ya lamlam karnul malazil da kuma zatu irk su ne miƙaci guda biyar da suke sanannu ta fuskar nassi duk inda ba nan ba to ba miƙaci ba ne ba kuma wanda kuma dama tazararsa da maka ba sai ya zo nan maka kaga gidansa nan ne sa. yan maka ko miƙatun su shine cikin garin makka amma duk wanda yake sai ya bi ta ɗaya daga cikin wannan wuraren ya je makka to dole baya da miƙati sai ɗaya daga cikin waɗannan wurare ko dai zuhufa ko zulhulaifa ko yalamlam ko zatu irq ko kuma karnul manazil dole ne waɗannan su ne miƙatansa jidda ba miƙati ba ce ba jidda ba miƙati ba ce ba wanda ya tamattu'i bai yanka ba amma sai ya azumi ya yi hajjinsa to ai dama an ce idan ba zai iya yanka ba ya yi azumi ɗin don Allah ce kuma lumin jid talata ta yi yamu fil hajji wa sab'atin tun rajatum tilka asharatun kamila wanda baya da abin da zai ya gashi kuma ya yi ta tamattu'i to sai ya azumi guda uku a can guda bakwai idan ya dawo gida su ne goma gama daya amma wannan ana magana ga wanda baya da abin da zai hadaya amma mutumin da yake da kuɗi sai ya kashe kuɗinsa da gangan ko ya ajiye kuɗinsa don ya sayayya ko ya ce bari ya azumi to wannan ko ya yi bai ba ko ya yi bai ba don ubangiji ta'ala ya wajabta azumi ne ga wanda baya da kuɗin yin hadaya wanda yake da kuɗin hadaya to ba shi halatta ya azumi dole hadayar da ya dabba zai saya yanka kamar misali mu ɗauka guzurinsa kadan ne kalamar kujera dama ya biya ko aka biya masa ya tafi aikin haji da cikin kankanin lokaci kuɗinsa suka kare ba almubazzaranci ba kuɗin ne ba su da yawa to saboda haka kuma bai san lokacin dawowarsa ba wannan riyal ɗari uku idan ya ce zai sai dabba ya yi hadaya to shi kenan kuma zai iya ta gayyara to wannan kaga baya da kuɗi kenan dan abin da yake hannunsa dan na gudanar da rayuwarsa ne aka to sai ya azumi uku a cikin idan ya dawo gida ya bakwai amma yana da kuɗinsa kawai gani ya kamata ya bar rara kuɗi a aljihunsa dan ya sai waɗansu kaya ya tafi da su ya zo sai ya ba to ai ba aikin ba wai ya je kasuwanci ba da yawa ya tafi ibada ne da haka bai kamata ba harkar kasuwarsa ta mantar da shi abin da ya kashi shine wannan rukuni daga cikin rukunan aikin rukunan musulunci guda biyar da haka ya kamata a yi hatara yi mun karanta a cikin nan gudun muna cikin magana muka ce da zaran yi umara din nan zai iya yin azubinsa yana cikin umara daga dai lokacin da dauki ihrami to kenan zai iya yin azumin sa har zuwa lokacin dawowa mutum zai aiki hajji da umara ne da azumi a bakinsa manzo Allah bai yi azumi ba lokacin da ya dauki aikin hajjinsa sannan bai yi azumi ba lokacin da ya dauki umararsa idan wannan abin zai zama tsoron Allah da neman lada to da maza Allah ne zai riga yi saboda haka ba daidai bane ba mutum ya ce bari zai dauki azumi ya aikin haji da azumi a bakinsa ko ya umara da azumi a bakinsa yana ganin kamar haka din wani zurfafawa ne wajen ibada da zai iya samun lada da shi matukar abu manzon Allah bai wato ba ya zama ibada domin idan kun ga ta'arifin bid'a da Abu Ishaq Shatibi yayi cewa ai tariqatun fi din muhtara tudahi shar'iyya yuqsadu bi suluki alaiha al mubalaghatu fi ta'abbud lillahi ta'ala to ita asalin bid'a wata hanya ce aka dago a addinance ta yi kama da shari'ar musulunci ta yi kama da dokar Allah amma ba dokar Allah ba ce mai ita yana nufin zurfafawa wajen bin Allah yana nufin zurfafawa wajen bin manzan Allah to duk yadda ka zurfafa wajen bin Allah ko wajen bin manzon Allah in bai zama akan koyarwar manzon Allah din ba to Allah kuma ba zai karba ba da haka ya kamata a hattara nan tambayoyin guda biyu na karshe ba su da alaka da abin da na faɗa a nan cikin karatu na'am ai ba kususiya bane ba tunda an ce masta yasara min alhadi duk abin da ya sauƙaƙa in ma kana da halin da zaka yanka sama da dariya halatta in kana da halin da zaka yanka sama da dariya halatta ba ya kususiya bane ba ta akai wajibi bane sai sun kai dari amma neman lada ne ga wanda yake da hali ya yanka sama da dabba ɗaya wannan ko alayya haka dabba ɗaya aka so kai amma idan ka yanka sama da ɗaya biyu uku hudu biyar ya halatta kuma ƙarin falala ne kai a gare ka ƙarin aiki na lada na'am aina wani mutum ne ya haka to bari dai mu kammala su dole me kake cewa hmm. ah, to ai mun sha faɗa wannan ko a cikin darussan da muka yi a baya wannan abin na san maimaita abin da muka yi a baya ne ce ifradi kadaitaccen aikin haji kirani aikin haji garwaye da umara tamattu'i yin umara a kwanakin haji mutum ya umara ya kare sannan ya dauki aikin haji ko da anan bayan sun na faɗa ana fada na hmm. mutanen najeriya ba a musu wani hukunci na daban su kadai kawai a ce don su 'yan najeriya ne hukuncin allah ya shafi duniya tunda an turo manzo allah zuwa ga dukkan duniya wa ma laka illa rahmatan lil alamin wa ma laka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira kasancewa sun je a makare ba shi ke nuna su mayar da mu jidda bata zama ah, miƙaci kawai da su yan Najeriya ne kuma an kai su a makare wannan ruwan su ne tsakanin su da hukumomin su su ga yadda za su gyara duk hukumomin da suke da gaske a duniya a yanzu sun gama sanin waye zai je aikin haji amma yanzu babu wata jiha a Najeriya da ta gama sanin ɗaya cikin ɗari na wanda su je aikin mu ba daga cikin aikin abubuwa ba abubuwa ne ake yin su da wasa a yi kuskure a sake maimaita kuskure a yi shekara ɗari ana kuskure tun da aka yi Najeriya ta sami yancin kai a cikin kuskure ake har yau sai dai wani ya fi ko mu ce dan mu mubalaga da yawa tun daga lokacin da aka yi juyin mulkin sai ku ga wani aka ce murtala ya karba aka fara samun daidai tun da ubasanjo ya karba tun da aka rukan gari har yau a kuskure ake وما na من مصيبة إلا هي أكبر من أختها duk wata musiba da muka gani to idan wani zo sai mu ci aiki da magarawansa to wannan kuma yanayin mutanen kasar ne suke haka yanayin mutanen kasar da suke haka mutanen Ukraine da suka yi zabe aka murta zabe duk suka fito kan titi sai da shugaban kasa ya gudu dole aka tabbatar musu da zaben da shi suka yi da inda aka ci gaba a duniya ake a yugoslavia an yi zanga-zangar kwana 60 sai da gwamnati ta sauka da zanga-zanga a sudan an yi zanga-zanga an sauke gwamnati zanga-zanga fa kowa mutane sun san yancinsu to amma mutanen najeriya kuma ba haka suke saboda haka yadda mutanen suke shi yasa masu mulkin suke taka su suce da su da dama wani ya rubuta takarda nan wurin wai abin da sarkin gwando ya gashi an cire shi ku malami mai kuka yi kai wanda ba malamin mai kai wuce wallahi mu malamai ba mai komai ba kai kuma sai kai mai faɗa mana abin da kai tsakaninka da ubangiji addu'a kawai mafi karancin abin da zaka iya yi wanda ba ta bukatan jarunta kai duk man har ya wannan da bai ba to mai ba zai rubuta wannan ba saboda haka wato kana tafiya ne a Najeriya da mutane waɗanda sai ka rasa ina suka ina aka nufa ma waɗansu ba su sani ba wallahi tun ina aka nufa sai ka rasa mutane waɗansu ba su san ba ina aka nufa kawai da idan Allah ya yi mutum a Najeriya to ubangiji ya so ya jarrabe ne sai sai ka fara Najeriya sai kai kokari ka jurewa wannan jarrabar ka yi iyakacin abin da zaka iya yi amma duk abin da yake daidai ba za a yi shi ba sai abin da yake barna shi za a yi a daidai lokacin da Najeriya ta fi samun kuɗi kuma a daidai lokacin aka fi shan wahala duk wahalar da aka sai a shekarun da suka wuce an daɗe ba a sha wahala irin ta bana ba sai gero gero buhun gero ya kai dubu bakwai dubu takwas wani wuraren har sama da haka a b'a tun da aka yi Najeriya ba ta ba samun kuɗi irin na bana ba tun da aka yi najeriya ba a taɓa samun kuɗi irin na bana to saboda haka wato wata ƙasa ce kawai ake ciki sai dai ka yi iyakacin abin da za ka yi amma wanda kake faɗan dan shi ba ma ya fahimta in mutane suna fahimta lokacin da muka zo muka fara maganar sarkin gwando a kano muka yi hudubobin juma'a kai kana ina sannan waɗansu mu suka hira da yan jarida kai kana ina amma kar ka manta a wannan lokacin musulmi daga can garin sarkin gondo suka zo suka ce mana kun zake sarkin ku ne aka cire aka suka ce mana ina ruwan ku sarkin ku aka cire mu ba ma san shi tafi aka suka ce mana gaba ɗaya jihar kebbi ba wanda ya ko kalma ɗaya ko a rediyo ko a jarida ta cewa bai yadda an cire sarkin gwanda ba duk inda aka yi hukumar juma'a aka nuna ba a ji daɗi ba kano kaduna abuja banda nan gurin kenan, a jihar kebbi din waɗansu suna zuba ruwa gasa suna sha an cire a nan gurin kila suna da wani dalili na su na siyasa ta cikin gida ba mu ce babu wannan ba ta iya wa akwai shi amma su kalli implication din kuma su kalli faɗin abin su kalli wace da can da sarkin gudu yake tsayar shi mai sa ba a shirin shi ba inda ya yi rashin kirki ya yi rashin kaza ya yi rashin kaza duk me yasa ba a shirin shi ba sai yanzu da ya fito ya ce yana son a tabbatarwa da musulunci yancin su abin da yake da ban mamaki shine sai mutum ya yin aikin sa yana da rawai kai mai kai shi fa bai nashi ba shi bai nashi ba ba ya da kamar yayi nashi amma wai kai mai kai wato a hakikanin gaskiya muna da matsala sosai da sosai muna da matsala sosai da sosai Allah da ya rufa mana